Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen hausa na muryar Amurka. Sunana Sulaimu Muni Barma. To a yau shirin ya sabka a jihar Maradi ta jamhuriyar Nijar inda wakilin sashen Hausa Mansur Sani ya tantauna da ɗaya daga cikin hazakan nakasassun jihar. Wanda ko da wasa bai yarda halin tawaya ya kashe masa zuciya ba, domin tun daga lokacin da ya tasa kawo yau, wannan taliki tsaye yake tsayin daka wajen neman na kai. A kashi na farko na wannan hira. bakon shirin ya yi wa Mansur Sani bayani dangane da yadda ya tsinci kansa a halin na ƙasa. Sunana Ashir Salisu Almu, nan maradi a kayan da eh, nan buzu kan zambaɗi. A shekara ta da yanzu 24. 34. Eh, hmm. Shekara ta 34. A haka ne aka haihika da lura ta gurgunta ko kuma yayani abin yake? A'a ba haka aka haihe ne ba. To, lalle lokacin da aka haife ni tare da abokan haihuwa ta a haihe mu duka mun taso amma mun fara tafiya muna ta ta irin wannan wasa na yara muna wasa muna gudu da sauran kana ganin abin koko an baka labari eh to an dai ba labari ne lokacin hmm. ake ce mu ne lokacin nan gashi gashi muna wasa da yara da yan uwana wannan da kawo da kawo na. Hmm. to bayan haka nan wata rana aka ce da mangariba eh an hito ni ko gida ana irin wannan wasa ka a cinye sai aka jina wata kara daga nan ne sai aka ta samun hmm. wanda har ya kai wani lokacin ba ma na iya motsi ma ba na iya da kai na daga ba sannu sannu sannu sannu ana magani ana magani har ya kai ina iya dan motsa hannuwa na yi wani dan kai na. ba a danganta shi da wani ciwon polio ba ko wani shan inna da ake cewa ko wasu abubuwa hmm. an dai ce polio da amma mu bangaren dai tsogina da sauransu duka sun da ɗauka kawai allah ne ya kawo wannan al'amari hmm. to yaya maganar karatun boko ko na arabi magana da karatun arabi da yake akwai eh. don a lokacin nan ana da jahilcin sa ire-iren mu harkar karatun boko hmm, da an ga mutum ko bai da kawo ko bai da hannuwa ko kurma ko makaho in ya shiga lakwal din ma abokan karatun ma suna mai tsangoma wanda zai sa shi kankan shi ya baro karatun hmm. to wannan abin ne uwaye na suka hanga suka ce gwanda in yi karatun Muhammadiyya eh. to daga lokacin da ka shiga karatun Muhammadiyya a cikin shi ba a samu wani kalubale ba ko ta tsangomai. wannan ana samu wanda dole ne inda inda Allah ya sa ga da kake dole sai an samu wani wanda shi ba zai fahimci ya ne rayuwarka take ba hmm. sai kun samu sabani har ma da wasu wanda ake ba tsaron makaranta hakan ga hmm. malaman mu wanda ba su kai manyan malamai ba eh. to ko su mun ta samun sabani da sauransu ba su wanda su sai su ga cewa ga masu mun karatun ma kaza kaza da irin wannan hmm. sannan sannan dai ana ta haka kai aka gane ma juna an samu matsatsalu daga ɗaliban har wasu malaman daga ciki to an sauka a cikin karatun eh gaskiya an dai dan samu abin da aka samu madalla eh. to daga wancan lokacin da kake zuwa karatu ka koma yin wani aiki bangaren aikin hannu ko wata sana'a to a lokacin makaranta da muke nan ne muke gaban uwaye mm. in muka tai makaranta muka dawo gida muke dawa mu ci abinci mm. lokacin ba mu san menene ake ci ma bara ba mm. bara daga baya ba ne aka santa kuma ta zama mu ciwo wanda muna son mu rabu da shi kamar ya aka santa to kamar mu gare mu daga baya ne muka santa inda daga abokai ne wanga ya ja ka kuta ɗan nan wurin cikin unguwa ka samu ai bakarala eh. ka zo ka kashe shi ma gurgun ne koko dai wani da kawahun shi ma zai janka wani gurgun ne wani kuma mai kawahu ne zuwa ya goya ka gabayan shi eh. a yarinta ya goya ka gabayan shi kutai eh, ya ta albarkacin yawa to a lokacin na gane albarkacin na shi ne eh. ganin shi ke taimaka mu tun da dai ana samuwa eh tun da dai ana samuwa ne ba karar la in je in sai bambo ba tare da na ce masa oi nasu bani ba hmm. to sai nake ganin kamar shi ne ba ke taimaka an na kai na samu keke wanda nake juya a hawar dai a dura na mata yawo da sauransu dai na bare na bare a wancan lokacin a wancan lokacin to an bar gari an tafi wasu kasashe ko wani garuruwa yawon bara kamar yadda wasu suke yi a wancan lokacin kayan a kai ga barin gari sai da na koyi ayyuka kala kala ne cikin maradi dami dami ka koya na koyi aikin fata fata fata sarrafa ta ta koma a yi santar da ita a yi fartumoni nan gidan guragu na mara'i eh. mu muke yin wannan santar ko bel wanga wanda ake daura ga kuma wanda ake daura ga na'am mu muke yin nan gidan guragu da kuma sannan takalmi nan na fata wanda ake ce ma balka mm. su ma muna yin nan gidan guragu na'am sannan da fartimoni da hada albi wanga wanda ake rata na rata irin na bugaji yawwa mm. nan muna yin su dukkan muna yin su na wannan Mm. sannan bayan wannan harka fata na koya aikin sudur walda ke walda to masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da ci gaban wannan tantaunawa yanzu a madadin bakon shirin na ƙasa ashiru salisu almu da wakilin muryar amurka a jihar maradi mansur sani ni sule mumuni barma da duka abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku muni lafiya. Na ƙasa ba za ta